Tarihin Afirka Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. très é difficile. abu ne mai matukar wahala a iya warware rikici idan har ya barke abu mai mahimmanci shine rigakafin barkewar rigingimu wata matsala ita ce ta rashin samun tallafin da ake bukata a cikin gaggawa don magance matsalar majalisar ɗinkin duniya ba ta da dakaru na ƙashin kanta dakarun da ake turawa don samar da zaman lafiya sojoji ne ƙasashe ke bayarwa a matsayin karo-karo wani lokaci idan ana son tura dakaru zuwa wata ƙasa don samar da zaman lafiya ana ana iya share watanni uku zuwa hudu ba a bayar da sojojin ba. Irin wannan tseko da ake samu wajen haɗa rundunar sojoji kan iya haddasa mutuwar dubban mutane a cikin gajeren lokaci. Wannan matsala ce mai cike da ɓacin rai da kofi a nan ya fuskanta a tsawon aikinsa, irin da diflomasiyya da kuma yunkurinsa na neman warware rigimu a sassan duniya. Ci gaban shirin shirinmu kenan game da tarihin kofi a nan, wanda a shekara ta 1993 ya samu ƙarin girma a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York. A lokacin ne ya samu mukamin da ke cike da sarƙaƙiya ne mataimakin magatakardar majalisar fannin wuzar da zaman lafiya. Lura da matsayinsa ya kasance a ko'ina a fagen gimu. Yana kula da dakarun majalisar haka zalika da sauran jami'ai. Ranar 6 ga watan Afrilu 1994, Juvenal Habiyar Rimana shugaban Ruwanda bayan ya yi karin safiya ya yi wa matarsa alkawarin cewa zai dawo da yamma daga balakuran da zai yi ta jirgin sama zuwa waje tare da takwaransa na burundi cyprian interamira wanda tuni yake zaune a cikin jirgin wannan balaguro ne da ke wakana ba tare da wata matsala ba taron da shugaban tanzania ali hassan muyi ya shirya ya ɗauki dogon lokaci ana gudanar da shi kafin kammala taron tuni dare ya yi a wajen jirgin saman ne shugabannin biyu za su saka hannu a sanarwar ƙarshen taro wadda aka rubuta a cikin gaggawa jirgin ya taso daga birnin dar salam inda ya nufi kigali wajajen karfe takwas da mintuna goma sha biyar na dare jirgin kira farkon 50 ya fara yin ƙasa don sauka a filin jirgin saman birnin kigali masaukin iyalan habiyar mana baya da nisa da filin jirgin saman Agata Habiyar Mana ita ce matar shugaban. Ah, a lokacin ina cikin gida tare da yara, haka zalika da babbar 'yata Jen wadda ke tare da 'ya'yanta, akwai kuma sauran dangi ciki har da yara waɗanda ke ninkaya a kududdufin wankan cikin gida. Shi kuwa Jean-Luc Habiyar Mana ɗaya ne daga cikin 'ya'yan shugaban. Euh, Ina gida don halartar bukukuwan Ista domin a bara euh, ni da ƙanwata muna a ƙasar Masar daidai wannan lokaci da Ista saboda a can ne muke karatu. Euh, Dama mahaifinmu ya sami labarin cewa ƙungiyar 'yan tawayen FBR da ke kai hare-hare tun a shekarar 1990 na son yin garkuwa da mu don samun damar yi masa matsin lamba. wannan nema ma yasa na gano cewa lallai muna cikin wani yanayi na zaman ɗarɗar. Karfe takwas da mintuna ashirin da bakwai, jirgin ya fara sauka ƙasa, tuni aka kunna fitilun hanyar jirgi saboda duhu ya riga ya shiga. A lokacin ne aka fara jin wata ƙara mai ƙarfi wadda ta yi kama da harbin makami mai linzami. An sake jin wata ƙarar karo na biyu. Bari mu ji abinda Agata Habiyar Mana matar shugaban ƙasar ke cewa a kai. Da farko tabbas mun ji karar makami mai linzami, amma ko alama ba mu zaci cewa jirgin shugaban ne aka harba ba. A lokacin yara na ci gaba da ninkayarsu yayin da suke murnar cewa ga babanan ya dawo ga babanan ya dawo. lokacin ina cikin gida ko alama bana zaton cewa karan na da wata alaka da jirgin sa daga cikin yaran akwai wanda ya shigo yana cewa umma umma an harbi jirgin baba na ce masa a'a ba shi bane saboda a lokacin akwai karar wani jirgi a baya a zaton mu jirgin shugaba mabuti ne da ya dawo daga taron da aka gudanar a dar es ni dai ban fito ba a daidai wannan lokacin sai jirgin na biyu ya fara shawagi a sararin samaniya amma na farkon tuni kito rikito ƙasa a ne na fara tunanin cewa cewa watakila mai gidana baya cikin wannan jirgi ga alama yana tare da shugaba mabutu ne amma daga lokacin da aka fara tattara tarkacen jirgin sai aka shigo tare da sanar da ni cewa mai gidana na cikin jirgin da ya rikito eh, Jean-Luc Habiyar Mana kuwa dan shugaban ya ci gaba da cewa Ni ina da tabbacin cewa mahaifina na cikin jirgin saboda a lokacin muna cikin zaman daddar ne saboda haka a ƙa'ida babu wani jirgin sama na 'yan kasuwa da ke sauka a cikin dare kuma jirgi da ke iya sauka a lokacin wanda ake jira ƙaramin jirgi ne da mahaifina ke ciki shine jirgi ɗaya tilo da ƙasar ta mallaka wanda kusan ana iya cewa kowa ya san ƙarar wannan jirgi Bonjour à tous les présidents du Rwanda et du Burundi tués hier soir dans un accident. Barkamu da wannan lokaci, shugabannin kasashen Rwanda da Burundi sun rasa rayukansu a sanadiyar hadarin jirgin sama a birnin Kigali na Rwanda lokacin da suke dawowa daga wani taro da ya tattauna halin da ake ciki a yankin. Taron da ya gudana a birnin Dar es Salaam na kasar Tanzania. Rahotanni na cewa ga alama wata roka ce ko makami mai linzami ya samu jirgin. Bisa dukkan alamu dai an fi mayar da hankali ne ga batun harin ta'addanci. ce sadarwa tsakanin kasashen biyu a wannan safiya na da matsala sai dai a bujumbura yanzu babu alamun wani tashin hankali abin da ya sha bamban da birnin kigali inda aka fara samun tashin hankali a wasu unguwannin birnin jirgin saman da shugaba juvenil habiyar mana ke ciki ka kaɓo shi aka yi tabbas tare da takwaransa na burundi cyprian interamira wanda shi ma ya rasu a wannan rana wannan hari na ta'addanci dai ya haifar da babban rudani da ya mutsi ana iya cewa mutuwar shugabannin kasashen biyu a lokaci ɗaya ba ƙaramin tashin hankali ba ne. Rwanda ta waye gari babu shugaban ƙasa da babban hafsan sojan ƙasar janar Degratius Insabini Mana ya mutu a wannan hatsari a lokacin ministan tsaro Augustin mana tare da muƙarrabansa biyu na ziyara aiki a ƙasashen waje. Haka zalika ministan cikin gida Faustin Muniyazi shi ma baya cikin ƙasar. Kanar Luke Michel na rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da ake kira muniyar da ke birnin kigali ya shaidi abin da ya faru a lokacin mun kasance cikin wani yanayi da ya sha bamban saboda mutuwar shugabannin biyu mun kasance masu neman sanin menene abin yi a gare mu akwai wata rawa da za mu iya takawa tun da wannan hari tamkar wani juyin mulki ne mun kasance a ofishin hafsan sojan ƙasar inda aka kira taron gaggawa game da halin da aka shiga Rwanda ta shiga cikin wani yanayi da kundin tsarin mulkin kasar bai yi hasashen faruwarsa ba, saboda kasar na ƙarƙashin kundin tsarin mulkin 1991 sannan ga yarjejeniyar birnin Arusha. E A wannan dare na shida ga watan Afrilu 1994 sojojin kasar da na Majalisar Ɗinkin Duniya kowa ya rasa yadda zai tunkari matsalar. Ana kashe mutane babu gaira babu dalili. kashe-kashe sun barke nan take lamarin da kuma ya kamari kamar da yadda wani likita dan asalin kasar Faransa yake cewa euh, An yi ta gwamza ƙazamin faɗa, yanayin ya yi lalacewar da bata da misali. Ah, Garwaki birjik a ko'ina, ka san a cikin irin wannan halin idan aka yi kashe-kashen masu tsira ba su da yawa. gwamnati san ba ta iya kare al'umma tun ranar laraba ana cikin tashin hankalin ne yayin da ake sanar da jama'a ta wayar tarho daga unguwanni daban-daban na birnin kigali tare da sanarwoyin da ke cewa an kashe wane da wane yawancin waɗanda suka rasa rayukansu mutane ne da muka sani wannan hari na ta'addanci da aka kai wa jirgin shugaban ƙasar ruwanda ya dago da lissafi na masu jagorancin kasar a lokacin ya haifar da kisan jama'a nan da can ko a cikin takarun wasa da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya wato muniyar komai ya dagule kwamanda luke marshall shugaban rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a birnin kigali yana mai cewa a cikin wannan yanayi da lamura suka doshi hanyar dagulewa baki daya muna yin abin da ake kira a aikin soji jagorantar yaƙi muna aiki ne a game da abubuwan da suka fi buƙatar agaji a lokacin a lokacin hatta da firaminista ban san cewa ya rasu a kisan kiyashin ba sai daga bisani ne na sami labari akwai wasu dakarun mu goma sha biyar da aka yi wa kofar rago a fadar shugaban ƙasa inda aka tilasta musu ajiye makamansu sannan wani babban hafsan sojan ruwanda ya tafi da su a ƙarshe dai ba mu san abin da ya faru da su ba. A farkon wannan rikici, 'yan kabilar Hutu da dama ne aka kashe kafin abin ya shafi sauran dubban 'yan kabilar Tusi a sassa daban-daban na ƙasar ta Ruwanda, illa yankin Butari wanda ke kudancin ƙasar. Ranar bakwai ga watan Afrilu 1994, shugabannin 'yan adawa da mambobin gwamnati da dama ciki har da Firaminista Agate Hulingiya Imana dakarun tabbatar da tsaron fadar shugaban ƙasar suka hallaka wasu sojan saman kasar belgium goma na daga cikin waɗanda su ma aka kashe a cikin wannan rikici kanar luc marshal kwamandan rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a birnin kigali yana mai cewa euh, manjo ntuyaga shi ne ya ba da shawarar kai waɗannan sojoji sansanin majalisar ɗinkin euh, duniya amma da sharadin cewa za su aji makamansu haka aka yi bayan sun aji makaman shi da kansa ne ya ɗauke su cikin motarsa kuma ya kai su can A zatansa haka shi ne ya fi dacewa don kare lafiyarsu. Ya ɗauke su zuwa ofishin jami'in da ke sa ido na Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan bariki da ke birnin Kigali. Kuma lokacin da suka isa, shi ne mutum na farko da suka fara gani saboda ofishinsa na dab da kofar shiga an mika masa waɗannan jami'ai sha biyar ne sunansa kyaftin a fedu wato ma'ana dai a lokacin ne aka yi wa dakarun na ƙasar belgium kisan gilla Wani hafsan sojan dakarun Ruwanda ya yi ihu a lokacin da ake sauke su daga motar da suke jiki Ya ce ga waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar shugaban ƙasa. wannan kalma ce ta firgita sojojin da ke atisayi a wurin nan take suka afka waɗannan sojoji da duka daga nan ba mu ƙara samun labarin sojojin belgium goma ba duk da shaidar cewa lallai sun shiga wannan bariki amma dakarun wanzar da zaman lafiya biyar 'yan asalin ƙasar ghana sun tsira kuma biyu daga cikinsu sun samu raunuka sakamakon dukan da aka yi musu Sojojin Belgium goma da ke cikin rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya a Ruwanda ne aka yi wa kisan gilla. Shin wannan na nufin cewa a lokacin lamarin ya fi ƙarfin kanar Marshall ne? Matsalar da aka samu ita ce rashin cikakkun bayanai. Saboda ina tabbatar muku da cewa janar Dela ya wuce gaban bariki da aka kashe sojin Belgium wajejen karfe 11 na rana. Ya ce lallai ya ga waki uku a kwance a lokacin yana kan hanyarsa ta zuwa wajen wani taron gaggawa ne na manyan hafsoshin soji ya ce lokacin da ya ga waɗannan gawarwaki ya fahimci cewa lallai akwai matsala a can gaba kaɗan sai ya haɗu da mai sa ido na majalisar ɗinkin duniya wanda ke aiki a wurin dindindin tare da sojojin ƙasar ghana biyar da suka sha da ƙyar su ne suka sanar da shi abin da ya faru inda ala dole aka samar musu da mafaka a ofishin wannan jami'i mai sa ido na majalisar ɗinkin duniya saboda ya kamata a sani cewa wannan jami'i na majalisar ɗinkin duniya komai ya faru ne a idansa amma bai sanar da kowa ba ni kaina bai sanar da ni ba wannan lamari na da matuƙar ɗaurin kai a ce wai tun daren da lamarin ya fara har kwanaki biyu a jere ba a iya ɗaukar mataki ba shin kun yanke shawarar cewa a bar mutane su yi abin da suka ga dama ne ko me ya faru euh, ba haka ba ne wannan ina faɗa maka zahirin abin da ya faru ne to yaya za a ce mutum na wucewa a gaban barikin soji daga gawarwakin jami'an rundunar gwanzar zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya shi ma yana aiki da majalisar ɗinkin duniya amma kuma bai ce komai ba. Non, moi Abu ne lallai da ke da matukar ɗaura kai. Ni kai na shekaru ashirin bayan faruwar wannan al'amari. Na rasa amsar wannan tambayar. Ganin cewa wannan jami'i ya san abin da ke faruwa. Amma kuma bai sanar da ni ba. A nawa bangaren ba ni da labarin komai. saboda haka ta yaya zan iya ɗaukar mataki. Mun nemi jin martani daga shi janar Delaire, to amma sai ke ce Ofan, to sai dai ko me ke faruwa dai? Kisan waɗannan sojoji goma 'yan asalin ƙasar Ruwanda ya sa gwamnatin ƙasar ta ɗauki matakin shanye sauran dakarunta daga wannan aiki na samar da zaman lafiya a Ruwanda. Matakin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da shi. To ranar takwas ga watan Afrilu hudu. Faransa ƙarƙashin wani shirin kawo ɗauki da ta yi na gaggawa da aka yi wa take Amarilis da wani shirin agajin gaggawa na kasar Italiya mai suna Silverback sun kaddamar da aikin kwashe 'yan asalin ƙasashensu da sauran kasashen yammacin duniya daga Rwanda a gaggauce. Haka zalika an kwashe wani ayarin Amurkawa wanda tun farko a ɓarkewar rikicin ya isa makociyar kasar wato Burundi, inda dakarun Amurka ke jiransu a can domin kai musu ɗauki. Dangane da haka, bari mu sake komawa wajen kwamanda Luke Marshall. shugaban rundunar muniyar da ke jagorantar ayyukan wanda zaman lafiya karkashin majalisar ɗinkin duniya a birnin kigali cikin wannan yanayi na ci gaba da ɗigawa kai na ayar tambayar cewa anya ba da gangan aka bar wannan runduna tamu a muniyar cikin halin rashin kayan aiki da talauci ba saboda kada mu samu nasara a cikin wannan aiki na samar da zaman lafiya ta la'akari da yanayin siyasar su da kasashen yamma ke son yi wa arzikin kasashen yankin ina zaton amurka ta taka muhimmiyar rawa wajen haddasa rikici a wannan yankin hujja ta kuwa a game da wannan zargi ita ce tun takwas da tara ga watan afrilu jakadan amurka a yankin mr rawson wanda gidansa bai wuce mita hamsin da rundunata ba ya same ni tun takwas ga wata inda ya tambaye ni ko zan iya bashi sojojin da za su yi wa amurkawa rakiya domin su bar kasar ruwanda abin ya bani mamaki saboda mai amurka za ta kwashe 'yan kasarta daga garin ganin cewa a lokacin babu wata barazana sannan babu wata ƙasa da ta ɗauki irin wannan mataki kafin ita hakan ya sa na ce idan har amurka ta kwashe 'yan ƙasarta wannan zai kasance tamkar an bar jirgin ruwa ne ba matuki a tsakiyar teku lamarin da zai shafi 'yan ƙasashen yamma da ma 'yan ƙasar rwanda washe garin safiyar tara ga wata ya sake gabatar da bukatar samun sojojin da za su yi wa amurkawa rakiya a zatona za su tashi ne daga filin jirgin saman kigali sai ya ce da ni za su tafi ne bujumbura fadar gwamnatin burundi na bayyana masa cewa idan ta kasa za ku je bujumbura da ke makotaka da ruwanda to lalle kuwa ba za ku isa can ba a raye ya ce kada in damu domin idan wata matsala ta faru to akwai sojojin amurka 250 da ke bujumbura suna da jiragen yaƙi kuma a cikin mintuna goma za su iya kawo ɗauki a fahimta ta matukar akwai sojojin amurka 250 da za su iya kawo ɗauki ya kamata su yi haka ne tun ranar takwas ga wata don hana barkewar kisan gillar kuma in har suna bujumbura a wannan rana ba mamaki sun riga sun isa birnin kafin ranar shida ga wata wato gabanin kashe shugabannin ruwanda da burundi waɗannan alamu ne da ke nuni da cewa suna da masaniya dangane da shirye-shiryen barkewar wannan rikici. Tsawon shekaru ashirin bayan faruwar lamarin na ci gaba da maimaita wannan tambaya a kwakwalwata. Shin wace irin rawa ce Amurka ta taka a cikin wannan rikicin? Shekaru bayan wannan, sannan a hankali. An gano cewa akwai hannun Amurka lura da abubuwan da suka faru a yankin da kuma yadda aka sake fasalinsa biyo bayan wannan al'amari. sannan kuma ta hanyar shaidun da aka tattara daga bisani. Euh, Ana iya cewa dai an samu ɗimbin tambayoyi amma kuma har yanzu ba ansa. Haka zalika akwai zarge-zarge dama dangane da rawar da kasashen yamma daban-daban suka taka a cikin wannan kisa na ƙare dangi wanda ya faru a ƙasar Ruwanda. Ga ɗaurin kai akan dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Ruwandan waɗanda ke can tun kafin ɓarkewar rikicin. kuma babban aikinsu shine wanzar da zaman lafiya amma sun ga zayin komai har aka samu wannan ta'adi ana ɗora wannan nauyi akan mataimakin sakataren majalisar ɗinkin duniya wanda ke da alhakin gudanar da aikin wanzar da zaman lafiya wato kofi anan dan asalin ƙasar ghana wanda duk wasu batutuwa da suka shafi wanzar da zaman lafiya sun rataye a wuyansa ne shin me yasa dakarun na majalisar ɗinkin duniya ba su dakatar da kisan kiyashin da ake yi a ruwandan ba alhali gaban su komai ya faru ko saboda me menene aikin mataimakin shugaban majalisar ɗinkin duniya mai kula da samar da zaman lafiya sai ku tarbe mu a mako na gaba a cikin shirin mu wanda ke tuni a game da tarihin rayuwar kofi anan. yanzu kan a madadin delphine michaud da kuma olivier raoul sai alan foka abdulkarim ibrahim shikal da sauran ma'aikatan sashen hausa na iraki ya cewa da ku a huta lafiya